ya ayyuhan nabiyu inna ahlalna laka ma'ana wannan kasa din da kasa yanzu ya zama shine darasi na nawa na goma kenan <laughs> ba inda za a yi wannan shine darasi na goma shine magana idan yaso in mun karasa shi in mun kada sashi bai muka zo zamu ce cikon darasi na goma ma'ana dan kasa din yayin da tsari kar mu zama kamar haka ashwaiya muke abubuwa darasi na goma kenan wannan Allah ce ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka adadin matan annabi din nan guda tara lokaci guda Allah ya yi ya halatta masa to kaga wannan aiki ne annabi a aikace ya auri mata guda tara shin za a yi koyi da shi cikin wannan aikin ko kuma keɓantacce ne ya shafe shi keɓantacce ne ya shafe saboda me saboda dalili tunda mu Allah ya taka ce ma kan hudu fanki huma tsaba da kuma da nisa'i masna wa sulasa wa ruba wato sai zanto fadin sa inna ahalalna laka azwajaka gare ka kai kadai muka halattawa adadin wannan matan kaga wannan ya dullu alame alkhususiyya sannan manzo Allah yana da ikon ya auri mace bi lafzul hiba dan matar da ta zo ta ce na baka kai na manzo Allah ce na karba aure ya tabbata amma cikin mu ba a tuwar za ta wuce za baka ka ce ka karba ba zai yiwu ba kuma ya zama aure dan ya ce wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiy an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin kai kadai banda sauran mu'mini sannan an bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam damar ya iya raba kwana ya iya rabin kwana amma sai ya zabi ya raba mu kuma dole sai mun raba kwana tsakanin matan mu kuma daidai wa daidai amma shi Allah sai turji man tasha'u min hunna wa tu'u ilaka man tasha'u wanda kaga dama ka ce ki dakata karki zo yau wanda kaga dama ka ce zo <laughs> sallallahu alaihi wasallam amma tare da kai yake raba kwana tare da in zai tafiya sai yayi ƙuri'a sallallahu alaihi wasallam to kaga da waɗannan hasa'is ne to baka da awar khususiyya sai kana da me da dalili in baka da dalili to shikenan sai ka kyale abu ya zama am ne saboda me dan Allah yana cewa kad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana tunda aka ce kyakkyawan abin koyi ya kasance gare ku dangane da rayuwar manzo Allah ma'ana za ku koyi da shi a cikin dukkanin aikinsa wannan cikin ayyuka da suka shafi mai alqurba amma duk aikin manzon Allah wanda ya shafi aljibilla ta albashariya ko ma ya fa'alu bi mukata al'ada ba dole bane kai koyi da shi a ciki an fahimta ko ba kuma a zargi mutum dan bai koyi da shi a ciki ba yanzu ba wanda yake da tabbas din cewa ya taba sa irin yarin da annabi ya sa eh kala kala daban amma ko kala ne ka tabbatar eh ka sa fari manzo Allah ya sa fari amma irin abin da aka saka naka da shi shi aka saka nashi da shi ba ka da wannan tabbas to kaga asalin ci da sha da kwanciya da tashi da barci da shiga ban daki waɗannan jibilla ne na bashariya ɗabi'a ta ɗan adam asalin riga da wando da wannan wannan kuma ne adat ne adat ne da dan adam to mujarrad abinda annabi ya aikata bi muqtadal jibillatil bashariyya da mujarrad din abinda ya aikata bi muqtadal ada wannan ba a cewa lalle sai mutum ya yi da shi sai dai idan ya kasance a cikin abinda ya aikata a al'adance akwai wata ra'iha ta attashri kamar ya sa tufafi ko shaka babu amma ya ce ka ce idan sawu sai in ce ka'ida ka tufafin ka idan wace idan sawu ina ba an fahimta amma rigar ta zama fara ta zanto baka ta zanto koriya ko shadda ko ko mai wannan babu komai ina fata an fahimta amma kuma ya iyakance ya ce lalle ku ne sanci waɗansu launuka cikin tufafi to kaga launin da manzo Allah ce a nesanta sai a yi sai a nesance shi sannan ya ce kar a sanya tufafi na alharir haramun ne mu sanya tufafi na alharir haramun ne mu sanya zinari mu mazaje to kaga anan gurin sai mu nisanci me zinari ina fata an fahimta ma'ana duk abin da ya al'adance asalin kotun ɗin ko yadda aka yi tafsilin rigar ba shi ne abinda shari'a za ta kalla ba yanayin yadda ka sa rigar ko a me aka hada da shi ina fata an fahimta to da haka wannan yana da yana da fadi babun sosai da sosai sai kuma yace fa yuhmalu ala alwujubi inda ba'd ashabina wa min ashabina man wa min ashabina man qala yuhmalu ala an-nadabi wa minhum man qala yutawaqqafu anhu da kyau wannan magana ce mai kyau af'alun nabi sallallahu alaihi wasallam wannan af'al din muna magana akan ma yadullu alal qurba ko ma yadullu alal qurba din nan ma la yadullu ala at taksis duk aiki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin dole ne koyi da shi ko mustahabbi ne koyi da shi domin karkashin umarni yi kaza anan ake samun wajibci da me da mustahabbanci amma mujarradul fi'il fa aiki kawai ya aikata bai ce wani yayi ba to shine yace waɗansu malamai sukan ɗauke shi a bisa wajibi fa malu alal wujubi inda ba'd ashabina wani sashi na malaman mazhabar mu shi in dan shafi'iyya ne sukan ɗauki fi'ilin nabi ya dullu ala al wujub wa min ashabina man qala yuhmalu ala nadabi waɗansu suka ce kuma ana ɗaukan shi a matsayin me mustahabbi wa minhum man qala yutawaqqafu anhu ko wanda suka ce a mu za mu yi tawaqqufi ba wajibi bane ba mustahabbi bane ba sai mu je mu yi ta nemo dalili cewa eh aikin nan ya zama mustahabi saboda dalili kaza ko ya zama wajibi saboda dalili kaza kowane aikin shi kadai sai mun nemo masa dalilin sa sai mu ilhakin sa da wajibi ko mu ilhakin sa da me da mustahabbanci to waɗannan sune ne a cikin irshadul fuhul ya musu raddi cewa babin da za a annabi ya aikata aiki kuma ka kyale aikin ka ki kana ta neman dalili kawai za ka yi illa iyaka in kana son dole sai ka bashi hukunci to sai ka bashi hukunci mafi zama kasa ba mafi tsauri ba wajabci akwai nauyi kar ka dora al'umma abin da bai wajaba akan ta ba amma mustahabbanci yace dukkan aikin annabi sai mu dauke shi a matsayin me mustahabbanci sai in mun samu dalili ko karina da ta dauke shi daga mustahabbanci sannan zamu kai shi zuwa ga me wajibci amma mu yi tawakkufi mu ki Allah kuma ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sai mu tsaya mu dan ta kace a'a Allah za mu taka birki mu gani wajibi ne ko mustahabi ne ba zai yiwu ba kai tsaye za mu amma sai dai kar mu ce ne wajabci ne sai da dalili za mu ɗauka aqal ma yastahiquhu min al-hukm huwa al-istihbab nadam za mu ɗauka mustahabbi ne ba za mu bashi wajabci ba har sai in muna da dalili yace fa in kana ala wajahin ghairul qurba amma idan aiki ko ba na qurba bane ma la al qurba kenan kun gan ko ghairul qurba wa ta'a fa yuhma al ibahati fi haqqihi wa haqqina to sai mu dauka wannan abin da manzo Allah ya mubah ne kawai ka iya yi ka iya me in yi a haƙƙin sa abin mubah ne haka kuma mu ma a haƙƙin mu abin mubah ne shi ya iya yi ya iya kin yi tun da ma al'ada ce ko kuma wato ainihin jibilla ta bashariya sannan kuma ma iya yi ma iya kin yi kenan ne suka ce ya tabbata annabi kan sanya tufafi tun yana yaro karami tun ma bai balaga ba bayan ya balaga yana son ya tufafi yana cin abinci duk irin wanda ya saba gani ana yi a bisa ga al'ada a garin su bayan an turo shi manzo ko bai canza riga ba an ce wannan rigar an nafta ce daga yau an daina sa irin ta da wato sai ya nuna an kyale shi wannan menene mubah ne sai dai tsarin yadda za a sa rigar ne kar ta wuce idan sawu kar ta zama ta alharir kar ta zanto ta zinari kar ta zanto kaza kar ta zanto haka da sauransu amma dai a ce a'a wannan rigar annabta ce yanzu kuma tunda musulunci ya zo duk kaya irin na da abin nan shi yasa idan mutum ya musulunta yanzu zamu ce kayan sa na dadi ya kona sai dai in kaya irin dadin sun dace dama da kayan da kafirai kawai suke sawa ne to wannan sai mu ce ai akwai bambanci tsakanin musulmi da kafiri ko da ta fuskar tufafi kuwa tafsilin yadda ake dinka su sai ce wa ikraru sahibi shari'a wannan wata mas'alar ce daban wa ikraru sahibi shari'ati alal qawli sadir min ahadin huwa qawlu sahibi shari'a wa iqraruhu ala al-fi'li min ahadin ka fi'lihi kai ne ka zo ga manzo Allah kai magana sai manzo Allah ya shiru bai maka magana ba to wannan magana daidai da annabin yayi da kansa kenan tunda yayi ikrarin ka da kuskure ne da ya maka magana amma tunda ya shiru fa ta zama daidai da haka in na tashi zan taba cewa sunnar annabi ne mutum yana cewa kaza duk da cewa a hadisin idan mun kalla ba shine yace ba wani yace a gaban sa yayi ya shiru domin qaulul insani amama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam duna an yunkira alai yadullu ala anna an-nabiy qad tabanna hadha al-qawl wa in lam yaqulhu huwa bi nafsihi lakinnahu akarrahu wa iqraruhu ka qawlihi huwa bi nafsihi da haka sai ce iqraru sahibi shari'a ala al-qawli ahad ma'abucin shari'a ya tabbatar da wata magana da ta fito daga wani huwa qawli sahibi shari'a kamar maganar sa shi ma tunda da bai yadda zai mai inkari wa fi'luhu um, wa min wa ikraruhu ala al-fi'li ya tabbatar da aikin wani wani ya aikata kaza a gabansa bai ce komai ba min ahadan ka fi'lihi kamar aikin sa ne kenan da mun tashi ba da labari ma iya cewa annabi ya aikata kaza ma'ana tun da an yi kaza a gabansa yayi me sai dai idan an tashi za a yi abin a ilmanci irin keke da keke sai ka yi bayani cewa ba ina nufin ya aikata da kanshi ba an yi a gabansa bai hana ba dan kar wani je ma jafa'i ce kawo man hadisin da ya aikata idan ka kawo na ikirarin sai shi bai da ba ta kai annabi ya aikata sai ka ce to magana ce ta ilimi nake yi kuma ina magana da wanda suke fahimta ina fahimta ko <laughs> alayya da zubul qawafi min mawaridiha wa ma alayya idza lam tafhamil baqaru aiki na ne in yi iradi na abubuwa in faɗe su yadda suke a ilmance idan shanu da tumaki da awaki ba su fahimta ba ba laifi na bane ba zunubi <laughs> kamar yadda wani ya ce yace aiki na ne in koro kawafi yadda suke a cikin auzan shi'riya sanannu amma wani ya kasa fahimta me laifi na a ciki yace dan dan raƙumi ya ce bai fahimta ba wato saniya ta ce bata fahimta ba menene laifi da a ciki ba laifi na a ciki lastu mas'ulan anhu aslan ma'ana sai sai kai magana yadda take a ilmance kenan wa ma ila fi waqtihi fi ghairi majlisihi wa alima bihi wa lam yunkirhu fa hukmuhu hukmu ma fi ila fi majalisi duk abin da aka taba yi a lokacin annabi a wurin da annabin baya nan kuma annabi ya samu labarin an yi abu kaza kuma bai yi inkari ba to wannan abin daidai yake da wanda aka yi a gabansa bai yi inkari ba ina fata an fahimta ashe ikirari na annabi dole ne ya kasance yana wurin matukar an yi abu a zamanin sa kuma ya ji labari kuma bai hana ba to daidai yake da abin da aka yi a gabansa yana ji yana gani bai hana ba ya zama duk shi ma ikirari kuma wannan sai zanto daidai yake da in magana ce sai zanto daidai take da maganar annabi din in aiki ne sai zanto daidai yake da ne aikin annabi tunda ya tabbatar da abu to ya yi tabannin wannan kaziya din kenan ina fata an fahimta to a takaice wannan shine abin da wato wannan fakara ta kunsa ko shaka babu abu ne mai fadi to amma dai mai littafin ya tattare shi kwarai da gaske kuma kamar yadda muka dauka a dai matakin mu na yanzu wannan zai taimaka mana sosai mu samu dai waɗansu mukaddimat da sauransu shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi دعا بدعوته واستنى sunnatihi ila مثل bai haka assalamu alaikum wa الله yau ci gaba da darasinmu ne da muka faro wato darasi na nawa kenan na goma sha nawa na goma ci gaba ne da darasin ai ba mu karasa dai wanda muka fara ba darasi na sha ɗaya ne mun yi na goma na sha ɗaya ne wani ci gaba da na goma ne بسم الله ولا karanta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على منواله إلى الدين أما بعد النسخ وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت للخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه النسخ wato yana ɗaya daga cikin babuka masu muhimmanci a cikin usulul fiqh annas daga nasakha yansakhu naskhan an gane ko wa amma nasakh amma abin da ake kira da annasakh fa ma'anahu lughatan al-izala ma'anarsa a cikin harshen larabci kenan al-izalatu ko ka ce ar-raf'u ar-raf'u aw al-izala huwa ma'anahu fi al-lughah al-arabiyya akan ce nasakhat ash-shamsu az-zilla bi ma'ana azalatu da rana ta zo ta kawar da inuwa kawar da abu ko ɗauke shi shine annas a larabci wakila a wani kaunin suka ce ma'anahu annaqlu wato ma'ana kenan ta biyu da annas yake da ita a larabci shine ciro abu min kaulihim nasakhtu ma fi hadha alkitab wato na kwafo abin da ke cikin wannan littafin an gane ko da haka ake cewa nuskatu hadha alkitab wato kwafi na littafi an fahimta ko wato annasku yana da ma'ana guda biyu a larabci yana zuwa da ma'anan alizalatu wa raf'u sannan yana zuwa da ma'anar annaklu na daga cikin wannan ma'ana wato ma'anar al ko kuma ar-raf'u abin ya tabbata cikin suratul hajj da Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ينسخ الله بمعنى يرفعه ويزيله فيزيل الله تعالى ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته هذا النسخ هنا بمعنى الإزالة أو الرفع سنينا لك daga أن ma'anarsa بمعنى النقل نقل الشيء shay'i wato بقاء الأصل ba fadin Allah ta'ala cikin suratul jasiya inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malu to ranar tashin kiyama idan zo hisabi littafi zai bayani hadha kitabuna yantiqu alaikum bil haqq yana yin bayani na gaske da dukkan abin da mutum ya sai Allah ce inna kunna nastansikhu mun kasance muna rubuce muna kwafar ma kuntum ta'malu kuna aikin ko kuna maganar mala'ika na rubuta aikin da kuka yi dan ko maganar da kuka sai din kaga annasku ne ma abaqa'il asli yani kalta shay ma abaqa'i asli to eh shi ne ma'anarsa a cikin harshen larabci amma wa hadduhu idan an ce haddu shay ana nufin ta'arifuhu amma an annas a cikin islahi na malamai huwa al-khitabu الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا ما تراخيه عنه هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا ma a tarahihi anhu a nan shine malamai suka ce a hakikanin gaskiya ba ta'arifin nasri ba ya yi ta'arifin nasikhi wanda yake akwai an akwai kuma an sannan kuma akwai al wanda kamata ya yi ta'arifin nasikh amma sai ya yi ta'arifin an an gane ko sai ya ce wa hadduhu wa na ta'rifinsa huwa al dal ala raf'i al-hukm shine zance wanda yake nuna dauke wani hukunci tabbatacce dukkan wani zance da za a yi dukkan wata magana da za a yi karkashinta za a fahimci dauke wani hukunci tabbatacce to shi wannan hukunci tabbatacce din bil khitabil mutaqaddim wanda ya tabbata ne da wani zancen da ya riga wannan zuwa wato zantuka guda nawa aka samu kenan biyu zancen farko ya zo ya tabbatar da wani hukunci sai zance na biyu ya zo wanda yake nuna mai ɗauke wancan hukuncin to wannan zance na biyu da ya zo wanda yake nuna ɗauke hukuncin da zancen farko ya tabbatar shi ne ake kira da suna mai annasir abin da ya na ɗauke hukuncin ne annasir shi zancen ya zama shi ne mai annasir ina fata an fahimta bari mu buga misali ubangiji ta alace wallazina yatawaffawna minku wa azuwajen wasu wasiyatan li azuwajihim mata'an ila al-hawl ghayra ikhraj فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم wannan khitab ne zance ne daga Allah madaukakin sarki zance da ya kunshi mai ya kunshi hukunci hukuncin cewa duk matayen da mazansu suka mutu suka bar su to za su zauna a gidan mazajensu ba za su fita ba su ci moriyar zaman gidan ilal hauli har zuwa shekara guda zaira ikhrajin ba tare da an kore su ba tare da an fitar da su ba ma'ana sai wannan yana hukuncin ta kaba ko idda ta matar da mijinta ya mutu yadda wannan aya ta nuna hukuncin shine tsawon wani lokaci shekara guda wannan sai mu ɗauka cewa abin da ya tabbata kenan cikin wani aya sai wata ayar ta zo kuma daban na zaru والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا waɗanda suka mutu cikinku sai suka bar mata to matayan za su yi jinkiri ba za su yi aure ba har tsawon wata hudu da kwana goma to kaga wannan magana ce ita ma wadda ta tabbatar da hukunci na tsawon lokacin da mace za ta yi idan mijinta ya mutu shine mai wata hudu da kwana goma kaga ya sha bamban da wancan to da muka duba a tarihance sai muka ga cewa wancan da muka ambata na farko iddar shekara guda shine al-hukmu sabit al-mutaqaddim shine tabbataccen hukunci wanda wani zance ya tabbatar da shi kuma shi ya riga zuwa a tarihance wannan na biyan wanda yake nuna wata hudu da kwana goma shine al sabit al-mutaakhir tabbataccen hukunci da ya zo a bayan wancan kuma ya ci karo da shi dan wancan ya ce kaza wannan ya ce kaza to lalle ne ba zai ka iya hada su bin ka aiki da su ba sai dai ka rushe ɗaya da ɗaya to sai ka ɗauki na ƙarshen sai ka rushe na farkon da shi wannan abin da kai shine annas shafe hukunci na farko da me da na biyu wato ka ɗauki na biyu ka shafe na farko da shi ka maye gurbinsa da shi wannan shine annas to sai mu ɗauki shi wannan hukuncin na biyu shine annasikh shi wancan hukunci na farko da aka shafe shi ne almanso to yadda abu yake kenan ina fata an fahimta mu sake kallon lafazin yace huwa al-khitabu dallu ala raf'i al-hukm ath-thabit huwa al-khitalu huwa al-khitabu shi an-nasakh ko an-nasr shine zance ad-dallu ala raf'i al-hukm ath-thabit wanda yake nuna dauke wani hukunci tabbatacce to wacce hukunci tabbatacce da me ya tabbata bil khitab al mutaqaddim ya tabbata da wani zance magabaci sai wannan nabiyin ya zo dauke shi ala wajahin bisa ga wata sifa laulahu ba dan wannan zuwan nabiyin ba lakana sabitan da wancan hukuncin na farko ya zama shine tabbataccen yanzu ba dan ayar arba'ata ashhurin wa ashra ba da dole abin da za a aiki da shi shine ayar mata'an ila al ghayra ikhraj an gane ko ma atarahihi anhu tare da cewa shi ya yi jinkirin zuwa wato shi na biyun shi ne zo a ƙarshe wancan na farko shi ya zo a farko to shi ne malamai suka ce gaskiya a cikin wannan zancen akwai zaurancen magana da yawa tarifin ya yi tsawo da yawa kuma an sa kalmomin da sai ma rasa ma ake so a ce amma da yanzu mun fahimta bayan dukan wannan wahalar mun fahimci cewa dai ga abin da yake so da waɗansu sukan takaita su ce shi an shi ne raf'u hukumin shari'iyyin mutaqaddim bi raf'i hukumin shari'iyyin mutaakhirin anhu shikenan wannan shine ne me annaf raf'u hukumin shari'iyyin mutaqaddim bi hukumin shari'iyyin mutaakhir shikenan wannan ba fa sokin faɗa ba to duk abin da yake so tabbatar kenan a nan gurin ina fata an fahimta to a ƙarƙashin wannan wato kenan lalle kafin a yi da'awar annas sai an samu ga hukunci a tabbace da nassi nassi na alkur'ani ko nassi na hadisi sai kuma wani hukunci ya zo a bayansa a tabbace da nassi na alkur'ani ko na hadisi inda a ce kawai aya ta kawo hukunci ta yi bayaninsa ba tare da sanin akwai kishiyarsa ba a tarihi a baya zuwan wannan sai nuna annas ba ya nuna annas ina fata mu fahimta inda hadisi ya kawo hukunci ba tare da tabbatuwarsa ta hanyar wani nasi a baya a tarihi ba sai hadisi ya zo da wani kishiyar wancan yanzu ba ya nuna annas sai an samu can aya ta tabbatar ko hadisi yanzu kuma aya ta zo ta tabbatar da kishiyar haka ko hadisi sannan aka sami annas abin nufi idan abu ya tabbata da abin da suke kira albara'atul asliya halacci sai nassi ya zo sai ya haramta abu bayan ko da halal ne ana yinsa amma halattin nashi ba aya ce ta nuna ba ba hadisi ba ne aya ta yi shiru ta samu mutane suna yi bata hana su ba hadisi ya samu mutane suna yi bai hana su ba aka yi cigaba da yin abun wata rana kawai sai wata aya ta sauka ta haramta abun na abu wannan aya da ta sauka sai mu ce ta shafe wancan dama wancan abin bai tabbata ba da me da nasi ya tabbata ne da albara'a al to kaga wannan ba za a yi da'awar annas ba ma'ana dai kafin da'awar nasakh lalle ne ya zanto hukuncin farko ya tabbata ne da dalilin shari'a sannan hukunci na biyu ma ya tabbata da dalilin shari'a kafin wani ya shafe wani daga ciki wato da ya rafa hukumin shar'iyyin mutaqaddim bi hukumin shar'iyyin mutaassir waɗansu malamai suka ce to kuma idan ka faɗa haka yayi faɗi da yawa domin da an ce hukuncin shari'a ya shafi hukuncin shari'a na aƙida kamar rukunan imani da shika-shikan imani hukuncin shari'a na aiki kamar ahkamus salati wat taharati wal wudu hukuncin shari'a na mu'amala ya kamata a ce raf hukumi shari'iyyin amaliyyin mutaqaddim bi hukumin shari'iyyin amaliyyin mutaakhir wato kaga idan ka haka ka cire me ka cire hukunci al'itikadi itiqadi dan annasu wal mansukh baya shiga cikin me aqida duk abin da yake aqida ba a cewa an an shi zazo a ce an fasa sai da na musulunci shida ne amma yanzu an kara sun zama sha daya a da shida ne kuma amma an nas sun dawo biyar duk abin da yake aqida ne a tabbace yake haka ko zuwa ce da akwai aljanna amma yanzu an fasa babu aljanna an shafe ayar da tace akwai aljanna ko an shafe ayar da tace akwai wuta ko akwai sirati ko hisabi wannan duk nasakh ba ya shiga nasakh yana shiga cikin me al-ahkam al wato hukunce hukunce na aiki kamar ka ce al-ahkamul far'iyya kamar yadda wadansu malamai suke kiransu amma abin da yake usul a cikin musulunci itiqad wannan ba baya shiga cikinsa haka ba baya shiga cikin labarai duk abin da ke kisas ne da labarai ba baya shiga cikinsu don idan aka yi nasu a nan gudun yana nufin karya ta kai Allah zo ba da labarin adawa da samuda gaba ɗaya da gaba sai waɗansu aya ta zo ta shafe wannan ta ce a'a san ba a yi adawa ba ba a yi samudawa ba ai kaga ba zai yiwu ba nasu ba ya shiga cikin alkisas wal akbar haka kuma ba ya shiga cikin usul al itiqad ina fata an fahimta mun dai fahimci wannan sai ya ce mai kuma ويجوز wa wannan wata matsala ce daga cikin matsaloli a cikin annas wai juzu naskun rasmi wa baka'ul hukmi ya halatta a shafe karatun aya amma hukuncin ta yana nan a tabbaci an samu wannan cikin waɗansu hukunce hukunce wa naskul hukumi wa baka'ur rasmi ya halatta a shafe hukuncin aya amma rubutun tunanin nan wato kishiyan wancan kenan to wato naskul rasmi ma'a baka'il hukum an shafe rubutun aya amma hukuncin tunanin nan shine kamar hadisin da ya tabbata cikin bukari na umar dan khattab wanda yake maganan rajmu a jefe wato ainihin mazinaci idan ya zanto magidanci mace ko namiji wanda ya taɓa yan aure ya zina za a jefe shi wannan umar ɗan khattab ya faɗa ya ce lallai an saukar da aya cikin alkur'ani mun haddace ta mun kiyaye ta mun fahimce ta manzan Allah ya jefe mu ma a bayansa mun jefe ina jin tsoron kan zamani ya zamani wani ya zo ce babu da mu cikin musulunci wannan aya akwai ta a cikin alkur'ani a da amma aka shafe ta ta fuskar tilawarta yanzu babu ita a rubuce amma hukuncin yana nan a tabbace a shari'a shine ayar ash-shaykhu wa shaykhatu idza zanaya farjumuhuma albatta nakala min Allah wallahu azizun hakim kaga wannan ya tabbata cikin sahih bukhari to kaga wannan ya zama shine naskhur rasmi wa baqa'ul hukmi abinda yake nufi da rasmi rubutun ayar yanzu babu shi an shafe shi amma wa baqa'ul hukm hukuncin rajmu a cikin musulunci ko har yanzu akwai shi sai kuma naskhul hukmi wa baka'ur rasmi ga hukunci a shafe hukuncin aya amma rubutun tunanin kaga ayar da muka buga misali ta um, والذين توفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج cewa za a yi idda da ita shekara guda ta kaba zaman shekara guda ne ai ayar tana da rubuta cikin sota bakara amma hukuncin fa an shafe shi ina fata mun fahimta to asalin kisma din salasiyya ce wato naskhul rasmi wa baqa'ul hukmi sai kuma naskhul hukmi wa baqa'ul rasmi sai kuma naskhul rasmi wal ya kamata da ya kawo wannan a shafe ayar a rubutunta kuma a shafe mai hukuncinta a rubuce babu ita sannan hukuncinta kuma babu ita wannan hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim wanda ummu na aisha take cewa kana fima unzila min alqur'ani عشر رضعات يحرمنا ثم نسخن بخمس معلومات وتوفي رسول الله صلى wa عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن tace ya kasance cikin abin da aka saukar da alkur'ani ashiru rada'atin ma'lumatin yuharrimna shayarwa da take tabbatar da haramci tsakanin yaron da wadda ta shayar da shi ko ƴaƴanta ko kannanta ita ce shayarwa ɗaiɗai har guda goma ta shayar da shi ɗaya biyu har so goma duk wanda ya tsotsi nan wance da kansa har ya saki ba tare da kwace aka yi ba so har goma to wannan matar ta zama uwa a gare shi ta ce sun manu na bi hamsin ma'alumatin sai aka shafe su cewa a'a yanzu shayarwa biyar ta wadatar wajen tabbatar da haramci ba sai an kai goma ba an gane ko ta ce wa tuwafiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya bar duniya wa hunna mimma yuqra min alquran alhali wancan na cikin abin da ake karantawa a matsayin ayace ta alkur'ani ma'ana an shafe hukuncin ta da tilawarta amma waɗansu labari ma bai kai musu ba suna su suna ci gaba da karanta ta har sai bayan annabi ya bar duniya kafin labari ya kai gare su tunda babu hanyar sadarwa ta wuri irin tamu yanzu shine abin da take nufi to kaga waccan aya ta cewa asrul da'atin malumatun yuharrimna ko shaka babu babu babu ita yanzu a rubuta a cikin alkur'ani sannan hukuncin kuma shi ma babu wato dai to wannan idan kuka lura wato a kasam kenan na almansu shi hukunci da ake shafewa kashi uku ne ne ma nusakha tilawatuhu wa ya hukmuhu abinda an shafe tilawarsa babu shi amma hukuncin na nan a tabbace shi ne yace me naskuwar rasmi wa baqaul hukm sai na biyu ma nusakha hukmuhu wa baqiyat tilawatuhu abinda an shafe hukuncin amma tilawar tana nan ayar tana nan a rubuce cikin alkur'ani wanda shine yace wa naskhul hukmi wa baqa'ir rasm wa baqa'ir rasm daga nan sai na uku ma nusikhat tilawatuhu wa hukmu to wannan sune aka samu mansukh ma'ana alqisma din salasiyya ce to wannan mas'ala ce daga cikin masail na annasikh wal mansukh sai kuma wata mas'ala ta gaba sai ce me ila badalin wa ila ghairi badalin ya isa. abin da yace wannan nasku yana nufin wa juzun nasku kuma dai an gane ko da yace wa juzu nasku rasmi wa baqa'ul hukmi wa naskun hukmi wa baka'ul rasmi sai yace wannan nasku yana nufin wa juzun nasku ba sai ya maimaita kalmar juzu ba daga ta can duk da cewa abin ya yi tsawo ya kamata da ya maimaita amma larabcin sun irin da haka suke yi wannan nasku ila badal wato ya halatta a shafe hukunci zuwa ga wani musayarsa wa ila ghairi badal ya halatta kuma a shafe hukunci zuwa ga ba musaya kawai an shafe shi an fasa ba za a yi ba <laughs> ina fata an fahimta to kaga mas'alar an nasku ila badal au ila ghairi badal mas'ala ce min masail usul al-fiqh cikin mas'alolin da ake karanta su a usul al-fiqh kuma babun nasku to sai dai malamai sun yi ittifaki kan cewa lallai ana shafe hukunci a mai gurbinsa da wani amma matsalar shin a iya shafe hukunci ba tare da an maimaita gurbinsa da wani ba to wannan matsala ce da malamai suka yi sabani a kanta an gane ko a matsalar a shafe hukunci a maimaita shi a mai gurbinsa da wani ko shakka babu wannan shine abin da zahirin ayoyin alkur'ani suka nuna ta Allah madaukakin sarki ce ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha ausla wannan yana lalle an nasko ila badal idan an shafe wani abu to za a musanya shi da da wani da ce abinda muka shafe na hukunci ko wata aya za mu zo da wanda yake yafe shi haka kuma za baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ka nan ma ana musanya wata ayar da wata wannan shine annasku ila badal amma ila ghairi badal sai suka yi sabani shin ya yi ko ba zai yi ba waɗansu malamai suka ce lalle ya halatta annasku ila ghairi badal waɗansu suka ce mu mu yadda ba babu wani annasku ila ghairi badal tunda dai ayoyi sun nuna wa idza baddalna ayatan makana ayatin ma nan sakh min ayatin aw nusiha na'ati bi khairin minha aw misliha babu da zai kace an yi ila ghairi badal da idan ka faɗa ka ka karo da wannan ayar amma su wanda suka ce za a yi annasku ila ghairi badal sun kafa hujja ne da faɗin Allah ta'ala wajen shar'anta cewa duk wanda ya zo zai munajati da manzan Allah to ya gabatar da sadaka kafin a bashi dama ya gana da manzan Allah saboda mutane sai manzan Allah na zaune ana cikin karuwa da shi sai wani zo ce yana da allah shi wanda baya so kowa ji sai ja manzon Allah gefe guda sauran waɗanda suke zaune kuma suna damuwa an ɗauke to sai aka ce su rika bayar da sadaka to an yi umarni da wannan cewa su rika bayar da sadaka sai kuma aka zo aka ce an yafe idan da aka ce su bayar sai damuwa ta kama su sai kuma aka ce kuma an shafe hukuncin Allah ce ya yi amunu ladzina na je tumur rasula na bayna yaday najwakum bai bayna yadai najwakum sadaqa zalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa inna allaha ghafurur rahim ya waɗanda suka yi imani idan za ku yi gani da manzan Allah ku gabatar kafin wannan ganin naku sadaka ta musamman wannan shi ya fi tsarkin zuciya kuma shi ne ya fi kyau an gane ko daga ba sai Allah ce a ashfaqatum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqat fa iz lam taf'alu wa taba Allahu alaikum ma'ana abin ya muku nauyi ne ku gabatar da wata sadaka kafin ku sami damar yin gani da manzan Allah tun da abin haka ne ku je an yafe muku fa aqimu salata wa atu zakata wa atiu Allah wa rasula sallah ta wadatar azumi ya wadatar ba sai kun yi ba to a nan gurin da aka ce kar ku bayar yanzu an kawo wani abin da za su yi a musayar haka ba kawo ba shine suke kafa hujja da shi cewa wannan nask ne ila ghairi badal don ba a faɗa abin da za a yi ba a madadinsa an tabbatar cewa ku ba da sadaka kafin ku yi munajati kafin ku samu gani da maza Allah kuma yanzu an zo an shafe hukuncin da aka shafe kuma ba a kawo a musayarsa ba to amma su masu cewa akwai annasku ila gairi badal abinda suke cewa shine a annasku ila badal game da wannan ta suke wannan aya ta shafe hukuncin wajabci ne amma har yanzu mustahabbi ne in ka ga dama za ka yi munajati da manzan Allah ka bayar suka ce shafe wajabci bai nuna shafe hukuncin mustahabbanci ba to amma a hakikanin gaskiya wannan ba zahiri bane a cikin ayar bai fito fili ba bai fito fili ba ina fata an fahimta bai fito fili ba a cikin ayar ko shakka babu ayar ta fi bayyana a matsayin annasko ila ghairi badal illa iyaka idan ka fahimci cewa akwai annasku ila ghairi badal to ya zaka bada ansa game da wadancan ayoyin ma nan sakh min ayatin aw minha nan gurin an shafe ba kawo wata ba wai za baddalna ayatan makana ayatin wallahi ya gashi nan an shafe ba kawo wata ba shi suka ce a nan gurin yadda zaka yi ka bada ansa game da wadancan ayoyi sai ka dauka wadancan ayoyi ne amma wannan kuma khassa ila ta'arudu bainal am wal khass al-hukm al-am shine wancan lalle an canja wata aya za a kawo wata baya hana shafa wani khas guda daya yani takhsis fardin min afrad al wala ta'ardu bainahu wa bain al ina fata an fahimta sannan kuma suka ce ai abin da ake nufi da aya a can ba wai dirin larabcin ba hukunci ake kallo shafe hukunci zuwa hukunci ake nufi ba wai shafe nassin aya da kalmomin cikinta ba a hukunci domin ta iya yiwa ka kawo aya in kawo aya in sallama aya ce amma hujjar da ka kafa da ita in ce ban yadda ba na yadda aya ce ta alqur'ani lakin ana lam usallim fi al-istidlal sallamtu bi annahu dalil lakin al-istidlal bi hadhihi al-aya غير مقبول عندي أنت تدعي أن الآية تدل على كذا وأنا أرى أن الآية لا تدل على كذا إذا فالخلاف هنا في ماذا؟ في الاستدلال هل في الدليل؟ dalil inda na jami'an lakin al-istidlal hiya al-qadiyya wannan zai iya yiwa ina fata mun fahimta suka ce ayoyi ba su ne abin kallo ba hukunce hukuncen da ayoyi suka nuna shi ne abin kallo ma'ana idan ko hukunce hukuncen da ayoyi suka nuna shi ne abin kallo to sai mu tafi da ku cewa an shafe hukuncin wajabci amma mustahabbanci yana nan baki tunda Allah madaukakin sarki yana magana akan cewa ma tafa'alu min khairin ya lam hulla duk alherin da kuka Allah ya sani ma'ana na daga ciki ko da takadim bayna yadayni da kuma sadaqat ne dai Allah ya sani ma'ana ko da wajibi an ce a faktum an tuqaddimu bayna yadayni na jawabu kuma sadaqat fa idan tafalu wa taba Allahu alaikum an shafi amma mustahabbanci yana nan ana dai ku dai fahimta kan cewa mas'ala ce min masailin nasakh da malamai suke tattaunawa akan ta mas'alatu an-nasakh ila badal da kuma mas'alatu an-nasakh ila ghairi badal ittafaqu jami'an على أن النسخ إلى بدل فهذا مقبول عند الجميع كل واحد من الله استسلم بذلك لكن هل يجوز النسخ إلى غير بدل هذه هي المسألة الخلافية هنا بطام فهمت سيكو مي وإلى ما هو أغلب وإلى ما هو أخف وأن إتماوتا مسألة سيدكم ينا نفي يجوز النسخ إلى ما هو أغلب يا هلتا أشافي هكونشي daga mai sauki zuwa ga mai wahala na daɗin shine mai sauki sai aka shafe shi aka mai gurbinsa da wanda ya fi shi mai wahala sannan da wata matsalar ta biyu wa ila ma huwa akhaf ya halatta a shafe hukunci mai rauni a mai kauri a mai gurbinsa da mai mai sauki to akwai matsala ta uku nan wadda shi bai kawo ta ba wa ila ma huwa musawin an gane ko wato alkisma din ta zama nawa kenan alkisma ce sulasiyya na farko shi shine nasful hukumi ila ma huwa aghlaz na biyu shi shine me nasful hukumi ila ma huwa akhaffu minhu na uku ne. naskul hukumi ilal musawi ilal musawi lahu waɗannan da suna cika cikin masail na a shafe hukunci zuwa ga wanda ya fi shi kauri ya a iya yi ko ba za a iya yi ba waɗansu malaman suka ce su ba su yadda ba tunda Allah ce na tafi khairin ha. Eh, khairun minha ya kamata ya fi shi sauki misla daidai wa daidai kiran <laughs> amma idan ya kasance ya fi shi wahala <laughs> ba zai yiwu ba ina fata an fahimta wato kenan sun yarda da wannan sun yarda da wannan amma ba su yarda da da wannan ba ce ya za a ila lama huwa aghlas idan an cewa su kuma waɗansu suka ce mun yarda zai iya yiwa to kawo mana misali suka ce a farkon musulunci da aka wajabta azumi an wajabta ne an wajabta shi ne ala takhayyir man sha'a falyasum wa man sha'a falyufdi man sha'a falyasum wa man sha'a falyut'im ma'ana ko mutum ya ciyar ko ya azumi haka Allah ce wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wanda ma sa yin azumi in sun ga dama a madadin azumi sai su ciyar da miskini sai sahabbai suka tashi wani ya tashi da azumi wani ya ce ni ba zan yi ba ciyarwa zan yi haka suka yi ta yi sai aka shafe wannan hukuncin sai aka ce a'a daga yau fa man shahida minkum shahara falyasumhu kaga at-takhayyir din an shafe suka ce to idan mun kalla tsakanin at-takhayyir ko kai ko ka ciyar da kuma cewa sai azumi wanne zai fi wahala sai azumi ya zama arrafa ila ma huwa aghlas kenan dan idan an baka zabi kam da a ce kawai ba zabi ga abin da zaka yi ko shakka babu wancan shi yafi to amma matsalar da su waɗanda ba su yarda da wannan ba ko da sun ga wannan ayar a hakan hakan zai bayyana su matsalar su ita ce ya za a yi da ayoyin wa maja ala alaikum fi dini min haras kun ce akwai gilza ila ma huwa aghlaz yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ta ya zai dauke ko daga mai sauki <laughs> kai kuma wala suka ce ko da a ganin ido yin azumi ya fi ɗan wahala sama da a ce an baka zaɓi ko kai ko ka ciyar amma kuma ladan da aka sa cikin yin azumin na iya ɗauke maka wancan wahalar sai ka kama babu ita ko ba haka bane ba dan idan mutum ya san kimar abu farashin sa yana masa tsada baya masa tsada ko nawa ne sai ya ji abun nan amma idan abu baya da kima a wurinka yanzu sai ka je ka samu ɗalibin ilimi sai kaga wannan littafin sharhul warqat na fi usul fiqh yana da kyau kwarai da gaske amma dai in kana so kawo naira 600 kawo naira 700 sai ci ba wani abin nan amma ka je ka samu wani dan duniya a bakin titi yana busa sigarin sa ko yana shan tabar wuwi ka ce masa ya kawo naira ɗari ce a wallahi bai zai ba amma yadda ya bada 300 ya karbi sigari ko ba haka ba <laughs> saboda haka kowane abu <laughs> idan mutum ya san kimarsa baya ganin me shi yasa ko sallah sai Allah ce wa inna hala illa kaga alkhashi'in la yarawna ha kabira yarawna ha shay'un khafif shi yasa wanda yake da imani sai ga ba wahala wannan shine yuridu lafi kuma yusra wala yuridu bikum al-usra wanda ba da imani ko kuma rashin wahala sai ga me wahala sai da mu waɗansu suna cewa kai alhamdulillah mun yi sallah mun huta manzo Allah kuma cewa arihna biha ya bilal kawo mana hutu sakamakon sallah ma'ana a cike yake samun hutu yace ila qurratu aini fi salah an samu walwalata da kwanciyar hankali lokacin da ke cikin sallah waɗansu kuma sai sun gama sun yi sallama sai su yi ajiya zuciya alhamdulillah mun huta mun sauke wajibi <laughs> gilza ce mutalaka ba an gane ko sai dai mu ce qadiyatul gilza hadhihi amrun nisbiyun al'amari ne wanda yake yana komawa zuwa ga idan ka ɗauki guda biyun da attakhayiru da asaumu lalle in ka ɗauka ko yaya attakhayiru ya ɗan fi yin sauki sama da me asau wannan in ka kalla amma amma idan ka sake nutsawa ka sake nutsawa ka ga ladan azumin Allah madaukakin sarki na cewa duk aikin dan adam nashi ne sai azumi fa innahu lifa fa ana ajzi bihi manzala cewa azumin yini daya da bawa zai yi yana mai neman yadda Allah Allah zai nesantar da fuskarsa daga wuta ratan tafiyar shekara saba'in to sai mutum ya ga cewa ai babu wani gilza a ciki ina fata fahimta to amma naskul hukumi la ma huwa akhaffu minhu wannan duk sun yi ittifaki zai iya wa shafe hukunci zuwa ga abin da yake akhaffu minhu wannan suna buga misali da ayoyin nan da jere guda biyu da ke cikin suratul anfal aya ta farko da Allah ya ce in yakum minkum isrun sabiruna yaghlibu mi'atayn wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfa min allazina kafaru annahum qaumun la yafqahun ayar tana nuna lalle mutum ashirin inda za su gamu da kafare ɗari to bai halatta su gudu ba ma'ana kowane musulmi ɗaya zai faɗa da mutum nawa musulmai ne guda ashirin in yakum minkum isrun sabiruna yaghlibu mi'atayn kowane musulmi ɗaya kafiri nawa goma wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan min allazina kafaru ya an samu ɗari in ku kuma za su yi faɗa da mutum dubu kaga dai kowane mutum ɗaya ba zai gudu ba daga kafiri guda goma mana inda a ce tara zuwa goma su fuskanci ka cikin cikin kafirai bai halatta ka gudu ba in ka gudu kuma to ka shiga cikin attawalli yau mazhab kenan wa yuwallihim minkum yawma idhin duburahu fa inna har zuwa karshen aya kaga aya ko matsala ke to wannan abin sai yayi nauyi da yayi nauyi sai Allah sauka shi ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa ubangiji ta'ala ya saukake ya san kuna da rauni sai aka saukake shi zuwa ga kowane mutum daya kafiri biyu kowane mutum daya kafiri biyu an gane ku in yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn wa in yakun minkum alfun yaghlibu alfayn bi idnillah wani mutum daya kafir ma'ana inda zaka tashi yanzu kafirai guda biyu ana jihadi na musulunci su fuskanto ka kai ɗaya bai halatta ka gudu ba in sun kai uku ya halatta ka gudu amma biyu dai bai halatta ka gudu ba za ka tsaya ita gwabzawa amma nasar wa imma shahada idal husna yayin kin wace kikkiawa ce a wajen tafiya to kaga ko shakka babu cewa ka fuskanci mutum goma a ai abu ne mai nauyi cewa ka fuskanci mutum biyu abu ne mai sauki kaga zama naskul hukum ila ma huwa akhafu min hukum sai kuma naskul hukum ila musawi suna buga misali da tahwilul qibla wanda ya tabbata cikin hadisi cewa da manzo Allah ya hijira zuwa Madina yayi wata goma sha shida yana kallon Baitul Maqdis yana sallah daga baya sai Allah ya juyar da alƙiblar sa ta zanto Ka'aba to kaga kallon Baitul Maqdis ayi sallah ko a kalli Ka'aba ayi sallah wanne fa wani wahala wanne fa wani sauki kaga al-musawi din kenan ba wani wahala nasul hukm ila al-musawi kenan ma'ana dai wannan yana daga cikin masail na usul fiqh da ake karantawa aha sai kuma yace me ai dole dama usulul usulul fiqh suna a cikin masail da dama suna ishtiraki da ulumul qur'an so an-nasikh wal mansukh al-am wal khas al-mutlaq wal muqayyad al wajl wal mubayyin ah, dama ai gaba ɗaya waɗannan me suke nufi da al-mutlaq me suke nufi da al-muqayyad al-am da al-khas ba alfaz bane ba to waɗannan alfaz din na Abubakar ko na Umar ko na Usman <clears throat> alfaz na na qur'ani da da na hadisan manzo Allah su suke kallo kaga suna da alaka da alqur'ani kenan wa نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ونسخ السنة بالسنة waɗannan matsaloli guda uku naskul kitabi bil kitab aya ta shafe aya ta alqur'ani malamai sun yi ittifaki kan wannan wa nasku sunnati bil kitab an gane ko aya ta alkur'ani ta shafi hadisi na manzan Allah malamai sun yi ittifaki kan wannan wa naskhu sunnati bis sunna hadisi ingantacce ya shafi hadisi ingantacce malamai sun yi ittifaki akan wannan duk wannan masail ne wanda suke muttafaqa alaiha bainal ulama aya ta shafi aya wannan tunda za abin da muke buga misali ke misalin farko da muka kawo na wallazina tawfawna minkum zuwa matanan alhawli da kuma wallazi na da minkum zuwa arba'ata ashirin wa ashirin kaga nuskul kitab ne bil kitab aya ce ta shafe aya nasku sunnati bil kitab kuma wato alqur'ani yazo ya shafe hadisi suna buga hujja da hadisin da ya tabbata cewa a farkon musulunci a lokacin manzan Allah kana ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin manzan Allah sahabbai sun kasance idan sun kai azumi da zaran an yi sallar isha'i ta'am wa sharab wa nisa to daga nan bai halatta a sake ci ko a sake sha ba har sai washe gari kuma in rana ta faɗi sai Allah ya saukar da ayar uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum har zuwa ga wato ainihin wa kulu shrabu hatta tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr kaga sai nuna halaccin cin abinci shan abin sha a dare gaba daya har sai alfitar ya keto sannan ya zama haramun bayan koda da an yi sallar isha'i shikenan sai washe gari to kaga hukuncin cewa idan aka kai azumi da zaran an yi isha'i kuma mutum ba zai sake ciwo ba zai sake sha ba abin ne da ya tabbata a hadisance tunda manzo Allah na ganin sahabbai suna yi yayi ikrarin su akai kuma suna itikadin duk wanda ya ci din baya da azumi ko ya karya azumi ko wani abu ya faru makamancin haka har ya zuwa lokacin da Allah ya saukar da wancan aya to kaga wancan aya ta shafe me wancan hadisi ina fatan kun fahimta wa nasku sunnati bis sunna hadisi shafi hadisi wannan abin ne mai sauki manzo Allah ce kuntu nahaytukum an al quburi fazuruha da na hana ku ziyartar kabari da aya ne hana su da hadisi ne amma yanzu fazuruha ku ziyarta kaga wannan fazuruha ya shafi hukuncin annahi an ziyaratil qubur kenan nasku sunnati bis sunna kenan eh, sai ko me eh kun ji za mu gani ويجوز ندخل متواتر بالمتواتر منهما ندخل آحاد بالآحاد والمتواتر ولا يجوز ندخل متواتر بالآحاد وتمثال تيوانا كما يجوز ندخل متواتر بالمتواتر منهما wato qur'ani ya shafe qur'ani ko hadisi mutawatir ya shafe hadisi mutawatir dan shi qur'ani dama can mutawatir ne ba ahad a cikin sa dan sharadin kasancewar abu ya zama qur'ani shine at-tawatur amma a cikin hadisi akwai mutawatir kuma akwai al-ahad kar ku manta cewa mutawatir mafi karancin adadi da za su ruwaito abu a ce sun zanto mutawatiri su ne mutum goma wato goma sun ji daga goma goma sun ji daga goma goma sun ji daga goma har ya zuwa ga annabi wato goman karshe sun jiyo daga bakin annabi goma zuwa abin da ya sama yan sun ji labari shine mutawatir abin da bai kai goma ba to ya zama cikin ahad kenan a nan ko ya zanto al-mashhur ko ya zanto al-mustafiz ko ya zanto al-aziz ko zanto al-gharib wannan ina nufin inda al-muhaddisin in mun jumla ce kawai a cikin ulumul qur'an sai mu ce ya zama ahad kenan gairul mutawatir linusammihi ma shi ina lakinnahu gairul mutawatir bai kai goma ba to ya zuwa ba mutawatir ba kenan to kaga qur'ani gaba ɗayan sa ya tabbata ne ta hanyar tawatur babu wata aya ɗaya da aka ce manzo Allah ya isarwa mutum mutanen da ba sai kai goma ba babu ita duk ayoyin alqur'ani adadin da sai koya daga annabi adadi ne mai yawan gaske su ma suka koyar da adadi mai yawan gaske har abin ya kawo gare mu to kaga qur'ani baka da matsala kenan dan qur'ani ya shafe qur'ani ba matsala a wurin su masu um, malamin usul fiqh inda rikici yake am um, hadisi to a hadisi kuma akwai mutawatir akwai ahad to sun yadda cewa hadisi mutawatiri yana iya shafe ayata alqur'ani kamar yadda hadisi mutawatiri na iya shafi hadisi mutawatiri dan uwansa ina fata an fahimta to amma inda rikicin yake shine ahad daga cikin hadisai zai iya shafe hadisi mutawatiri ko zai iya shafe ayata alqur'ani to anan ne suke rikici da haka sai ce wa yajuzu naskhul mutawatiri bil mutawatiri minhuma ya halatta mutawatir ya shafe mutawatir cikin ababen nan guda biyu qur'ani da hadisi wa naskhul ahadi bil ahadi ya halatta hadisi na ahad ya shafe wani hadisi na ahad wal mutawatir an gane ko sannan ya halatta hadisi mutawatiri kuma ya shafe ahad kun gane ai sai ce wala ya juzu naskul mutawatiri bil ahad amma ba shi halatta mutawatiri a shafe shi da ahad wato yadda rabon yake shine qur'ani da qur'ani wannan dukkan mutawatiri ne hadisi mutawatiri da hadisi mutawatiri wannan ma dukkan mutawatiri ne kowa na iya shafe kowanne hadisi mutawatiri da ayatul alqur'ani wannan dukkan kowanne mutawatiri ne yana iya shafe dan uwansa to amma inda rikici sannan kuma hadisi mutawatiri ya shafe ahad wannan duk zai iya yiwa ayatul alqur'ani ta shafe ahad wannan duk zai iya yiwa amma shin hadisi mutawatiri a hadisi ahad na iya shafi hadisi mutawatiri shi ne bai so yarda ba shin hadisi ahad na iya shafi aya ta alkur'ani mai girma shi ne waɗansu ba su yarda ba amma a zance mafi inganci cikin zance na almuhaqiqun cikin malamin usul fiqh ne zai iya yiwa ahad na iya shafi mutawatiri ahad na iya shafi aya ta alkur'ani dan sharaɗin karɓan hadisi shine inganci ba kasancewarsa mutawatiri ba kuma kamar yadda ibn hajar ya faɗa a cikin nuzhatun nazar sharhi na nukhbatul fikar ita kanta kadiyar kassama labari gida biyu zuwa ga wannan mutawatir zuwa ga wannan ahad baya cikin ilimi na hadisi bakon abu ne ya zo ya shiga cikin ilimin hadisi ilimin kalam ne ma'ana inda wani zai zo ce ba a kafa hujja sai da mutawatiri to ya yi bid'a dan abinda malamai suka sani na farko shine idza sahal hadisu wa huwa mazhabi kaga sahha sawa'un kana an tariqin wahid aw an tariqain aw an thalathati turuq arba'a ashara mi'a mi'atayn wahid dukkan ne sahha alhadith fa huwa mazhabi to ba a tsaya a ce wannan mutawatir ne ko ba mutawatir ba ina fata an fahimta har ma suna buga misali suka ce a an zo madina an yi wata sha shida manzan Allah na kallon baitul maqdis yana sallah shi da sahabbai to sai aka saukar da aya cewa daga yanzu ka'aba za a kalla ayi sallah wanda suke kusa da manzon Allah da aya ta sauka sun ji mutanen tun tunda a da can Quba ɗin bayan garin Madina ne da dan tazara ba cikin gari bane ba labari bai kai musu ba da sallan magariba ta wannan ranar da ta isha'i duk baitul maqdis suka kalla har zuwa sallar asuba sai da wani bayan Allah ya zo zai sallar asuba a masallaci sai ya ga mutane har sun yi raka'a ɗaya suna kallon baitul maqdis sai ce kai bayan Allah a jiya an saukar da aya an daina kallon baitul maqdis yanzu ka'aba ake kallo ana sallah da limamin ya ji mamu suka ji sai suka juyo suka kalli <laughs> baitul maqdis ba a tsaya an yi rigima ba aka ce mu yi sallama mu tambaye shi ai kai yanzu mu nan wannan mutawatiri ne a wurin mu cewa baitul maqdis ake kallo kai kuma yanzu ahad ne da haka ba mu yadda ba yanzu <laughs> da ba sai su ce ba ai wannan ahad ne da haka ba za mu yadda ba ina fata an fahimta to kaga a ce ahad ba a shafe shi da mutawatir wannan duk magana ce ta ilmul kalam dan da suke cewa shi mutawatir shine qat'iyyu subut ahad kuma zanniyyu subut da haka babu yadda za a yi azzanni wato yansakh alqat'i babu yadda za a yi domin alqat'i alqat'i aqwa min azzanni suka ce abu na shafe abu ne in karfin su daya ko kuma in yafi shi amma baya iya shafe abin da ya fi shi karfi haka suka ce to amma kamar yadda na faɗa dukkan waɗannan masail zance mafi inganci kowanne na shafe kowanne naskul kitab bil kitab naskul sunna al mutawatira bil Sunna al mutawatira naskul sunna al mutawatira bil ahad naskul ahad bil mutawatir nasku ah, kowanne dai na iya yiwa gaba daya abinda ake bukata hadisi ya inganta don sharaɗin kafa hujja da hadisi shine mai ingancin sa ba kasancewarsa mutawatiri ko kuma gairu mutawatiri ba wannan shine abinda wato ainihin abinda duk malamai suka yi da kai ko na cikin malamai na usul fiqh to ina ga sai mu takaita nan da mun shiga wancan kuma kila malam na dab da zuwa sai mu tsaya a haka na'am to an rana an yi bayani ina jin baka nan ne rana jama'a da nan ba mun yi bayani ba yi bayani wato illar shine idan mutum ya yi fashi yana so ya mayar da kai baya sai ka nemi kasar tun daga shi sun yi sai ka ji sosai da sosai mai muka ci amma da mun bambance wato muka ce shi am ya shafi kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun wannan ya shafe su a matsayinsu na su duka ne am amma mutlak ya shafi mutum ɗaya ne daga cikinsu sai dai kuma ba a ayyana ko wane ne ba ya iya yiwa wane ne ya iya yiwa wane ne ya iya yiwa wane ne ya iya yiwa wane ne amma dai yanzu idan na ce liyakum ahadun minkum ɗaya daga cikin ku ya tashi a nan wani adadi nake so ya tashi a cikin ku aha ɗayan nan ya halatta ya zama kai ya halatta ya zama wannan ya halatta ya zama wancan ya ni da nace ɗaya ban gairu ma'ayyan to wannan mutlaq kenan amma idan nace mu jami'an wannan menene dan shi al'am wato shine wanda yake ya akuzul majmu' dif'atan wahida ya shafi su duka a karo guda amma mutlaq kuma ya shafi wahidul labi ainihi fa huwa sadiqun ala kulli wahidin fi zatihi wahidun la bi ainihi ya shafi ɗaya amma ba san waye ɗayan ba ya yi wa wani wannan shine itlaqin da ake nufi amma da na yi kaidi liyakum akhiru man dakhala minkum kaga nan qayyad kenan karshen wanda ya shigo cikin ku ya tashi tsaye ya shafi kowa da kowa da na riga na kayyade shi da sifa shine kasancewarsa mai Eh. ma'ana liyakum ahadun minkum dakhala mutaakhiran kaga ahadun minkum ta shafi kowa da na tsaya akan liyakum ahadun minkum duk wanda ya tashi ya gaskata labari na amma sai na kayyade shi da cewa dakhala mutaakhiran hada muqayyad da wanda zai tashi kace ya zaka tashi kai ne farkon zuwa fa an kayyade cewa wanda zai tashi shine karshen zuwa kaga muqayyad kenan ina fatan ka fahimta a sai dai ka nemi kasar kuma sai awwa idan haka ne ma kowa sai ya ki zuwa sai ya amsa sabon darasin sa kenan na'am ban ji ba eh suna buga hujja da hadisin la wasiyata waris cewa ya shafe ayar kutuba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khaira alwasiyatul walidaini aya tana nuna cewa mutum idan ya zo mutuwa yayi wasiya kuma wasiyan nan zai wa iyaye da kuma dangi mafiya kusanci alwasiyatul walidaini wal aqrabin bil ma'ruf hadisi kuma yazo ce la wasiyata li waris inna allaha ata kulli dhi haqqin haqqa fala wasiyata li waris hagan daga babu wata wasiya da za a yi bawa mai cin gado matsala ce kamar da na faɗa khilafiyya dan waɗansu za su ce a'a ai hadisi kwata-kwata ba zai shafe aya ba don shi hadisi aikinsa bayanin aya ba shafe ta ba Tun da Allah ce wa an anzalna ilayka zikra litubayyana linnas wa ma an anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fi hudan wa rahmatan liqaumin ya'lamun da haka uh, wazifatu nabi sallallahu alaihi wa sallam hiya bayan. da haka ba zai shafe ba sawa'un kana mutawatiran aw ahadan haka wadansu suka ce da haka a bisa ga wannan ra'ayi sai suka ce wannan hadisin lawa sai talwaris bayani yake ƙara yi amma ayar da ta shafe waccan ita ce ayar yusikum Allahu fi auladikum shi kuma manzo Allah sai dan ƙara bayani a ata kullu zai haƙƙin. haqqa hutun da ta fi in kunna sa'an fawqa sanatin falahunna thuluthu ma tarak wa in kana wahidatan falaha nisf wa li abawayhi li kulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana fa in lam yakul lahu waladun warisa fa li ummihi thuluth a ata kullu zai haƙƙin haƙƙa hudun kenan wannan ƙarin bayani ne amma shafi ayar ita ce yusikum kuma lafiya wala ita mas'ala ce da khilafiya tsakanin malamai don abin da kace sai ka samu wani ya ce wani abu amma muna bada abin a takaice don saboda mu faɗi meye shi kawai mu ci lokacin da zamu shiga littafi na gaban wannan to kaga kamar yadda na faɗa za mu fi buga misali misalai da yawa idan har Allah ya sa na samu mataimaka ta fuskar rubutu kila zamu mu rinka yin muzakira ne ma ta da sauransu duk da cewa akwai wani malamin mu da ya tarbiyantar da mu kan rashin yin muzakkira shi yana ganin tana hana ɗalibai har da ko tana hana mutum riƙewa ko tana hana mutum komawa asalin littattafai eh, da ka ɗan rewa masa ka bashi shikenan handa out ɗin shi shikenan ba ruwan shi da littafi ba zai sai littafi ba zai iya canza riga ya canza agogo ya canza wando ya canza mota ya canza amma ba zai sai littafi bai sa a laburari ɗinsa akwai wani malamin mai da yake da wani ra'ayi sai sannan kuma baya ganin kimarta ta baya ganin kimar ilimi saboda a lokaci kankane ka taro masa abu mai yawa ka bashi sannan kuma za ga cewa dandanan ka ga an jefar da muzakira nan an jefar da muzakira a can haka dai istihadin sa yana ganin ba za yi wannan ba ko da dai ba mu muzakira ba dai amma dai waɗansu muhimman matsaloli waɗanda suke bukatan haddacewa ko riƙewa ko ƙara fito da su fili ko muhimman misalai sai mu rika yi shafi biyu ne shafi uku da sauransu don abin ya fito fili saboda usulul fiqh abin da yake da shi da ilimin hadisi abin da suke bukata ta tsubiki dan ka san shi nazari ka sauke littafi ka sake saukewa ka sake saukewa mutum zai zanto cewa ya san shi nazariyan amma bai san shi ba tatbiqiyan wanda tsubiki shi fi muhimmanci a cikin ilimi sama da sanin shi kawai nazariyan dan mutum ya san abu theory dinsa bai san shi ba a aikace to yana da wahala gaskiya Allah dai ya taimaka mana kuma ya bamu gamdakatar

bai da ba eh to haka amma ai ra'ayinsa bid'a ne ra'ayin ra'ayi ne wanda yake bid'a haka me zaka tsaya kana ɓata lokacin ka kansa a akwai rigima da yawa a wurin malamai ga wani ya dauki abu ya ce si san bai yadda da kaza ba na'am a'a shi wannan masallaci akwai kurakurai na tarihi wajen tabbatar da cewa shine masjidul qiblataini akwai kurakurai a hantare kuma wannan kuskuren abin ta kai da bakin ciki ya ci gaba da kasancewa har yanzu eh, eh? kiyasi za a zo babin sanan gaba a ina muka tsaya me abin da makaranta na karshe wajen abiyat annahayu za mu tashi al'am to ba ba za mu karɓi har da ba yanzu kawai zan ɗora sabo saboda lokacin ya riga ya cika kar malai ya zo muna abin nan ko za mu tashi wal khasu kenan wal khasu lafzun la ya'ummu akthara min wahidin aw amma ma hasrin jara والقصد بالتخصيص حيث ما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل فالشرط والتقييد بالوصف اتصل كذاك الاستثناء وغيرها انفصل وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا والنطق مع اسماء من بقربه والنطق مع اسماء من بقربه وقصده من قبل نطقه به والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه وجاز أن يقدم المستثنى والشرط أيضا لظهور المعنى ويحمل المطلق مهما وجدا على الذي بالوصف منه قيدا فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير ثم الكتاب بالكتاب خصص وسنة بسنة تخصص وخصصوا بسن بالسنة الكتابا وأكسح استعمل يكن صوابا والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو أما مع حصر جرى والقصد بالتخصيص حيث ما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل فالشرط والتقييد بالوصف اتصل كذاك الاستثناء وغيرها انفصل wato lokacin da kake karanta baiti gane wazaninsa yana da kyau don shi ne zai tantance ka san wasullan da za ka rinka yi kuma ka san ko dai al-isbat ko kuma al-hazfu yanzu inda za mu tabbatar da al’istisna u mu kawo alhamza kaga wazanin baitin zai mai zai kare haka idan muka ce kaza kal istisna amma idan muka yi nakalu muka koma kamar mu dauka riwayan warsu muke kaza kal istisna ina ba ta fahimta ma'ana da ka canja sai ka ga ya tafi daidai فالشرط والتقييد بالوصف اتصل كذاك وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج وشرطه ألا يرى منفصلا وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا والنطق مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه وجاز أن يقدم المستثنى والشرط أيضا لظهور المعنى ويحمل المطلق, ويحمل المطلق مهما وجدا على الذي بالوصف منه قيدا فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير ثم الكتاب بالكتاب خصصوا وسنة بسنة تخصص وخصصوا بالسنة الكتابا وعكسه استعمل يكن صوابا والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما <laughs> ايه ماشي <laughs> kace me bil wasfi minhu qayyida sai ce me to ai kaga ba zai yi ba baitin zai kare sai ka sa ba sannan zai tsaya alallazi bil wasfi minhu qayyida amma idan ka ce alallazi al wasfu minhu qayyida kaga ai baitin wazanin ya kare ki eh eh uh-huh. eh ta mu zo wajen ma'ana ba yanzu ba ɗora baitin kawo muka ba sai mun zo fassara da kai wannan إيه؟ الآن أخش ها؟ أيوة طيب <laughs> بعد نمشي طيب لا بأس لا بأس عليك لا لا أنا أنا هنا في المدرسة ما أمشي لأي مكان ما أمشي لأي مكان nake cewa ba um, kam... to amma tunda ubangiji